وجلاء أحزاننا ga mu a wannan wuri mun halatto domin fasarar Allah mai girma ɗaya daga ayyukan a wannan muna a wannan wuri ne ba don komai sai don saurarin fasarar littafin Allah mai girma wanda insha Allah muke fatan za mu fa'idantu da abin da ya haɗa mu a nan. a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi da suka lura a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kadamin da karatun namu zai gudana a yau insha Allah karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Alarama Ahmad Ibrahim Suleiman Kano da fatan Allah samu fa'idantu da abin da za mu saurara assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh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 فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني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 a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1435 lissafin nasara yau uku ga watan bakwai shekara ta 2014 idan ba ku manta ba muna cikin surutun nisa alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا imani. Allah إيماني الله يتي خذوا حذركم koyaushe ku zama a farake ina fata an gane Shi ne ku zo hizraku ku riƙi shirinku wato addinin musulunci ba ba ƙauyen addini ba ne bai zama baka shirya baka ce ka dogara ga Allah musulunci bai da wannan ba wannan sunan shi rashin hankali ba sunan shi tawakkali ba ina fata an gane wannan a kullun islam abin da ya ce duk matakin da ya kamata a ɗauka ka gama ɗauka tukunna bayan ka gama ɗauka sai ka dogara gawa sai ka dogara ga Allah duk duniya babu mai imani kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da za a fita yaƙin uhudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sulke har guda biyu abinda ake ciwo sulke riga ta karfe wacce idan aka sare ka da takobi takobi ba zai iya hudawa ya taba jikin ka ba to kun ga shugaban masu tawakali gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da tawakkalinsa wannan bai hana ya dauki matakin kariya yayin da zai je fagen daga ba ina fata an gane wannan to ashe idan haka lamarin yake maganar ka ɗauka cewa kai mai tsoron Allah ne kana da tawakkali ba sai ka ɗauki mataki ba to islam bai yi da wannan ba shi yasa ko yaƙi za a yi ba haka kawai ake tafiya yaƙi ba ƙur'ani cewa yi wa a iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa a iddu lahum mastata'atun min wa min ribatil turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun kun ga qur'ani sai cewa iddu lahum masatatu min quwwa ku tanada musu abinda za ku iya tanadawa na karfi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo fassara karfi sai ce alquwatu arramiyu harbi shine karfi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana shekara 1400 da wajen 35 da suka wuce amma kuma har kiyama ta tsaya harbi shine karfi ko ba shine karfi ba kun ga a zamanin sa akwai takobi bai ce takobi karfi ne akwai mashi bai ce mashi karfi ba ne sai ce me sai ya ce harbi duk da zamaninsa iya abinda ake da shi na harbi shine kibiya banda kibiya ba abinda ake da shi a harba to yanzu duka technology na zamani da aka samu a wajen technology na yakoki na duniya me ake amfani da shi abinda za a harba sababin abinda za a harba nan zai zama bindiga ce abinda za a harba nan zai zama mixile ne ma menene za a harba ƙarshe dai har yanzu duniya karfinta ya dogara da me ya dogara da harbi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kare bar mu cikin duhu yace ce rami ala innal quwwata rami wato abinda ake cewa karfin nan shine harbi to idan islam yaƙi ma bai yadda ayi ba sai an yi tattali da wannan ne malamai suka ce ayar tana daga cikin ayar da take karantar da musulmi planning duk abinda da za ka yi a rayuwa ka yi ne? ka yi plan ka tsaya ka tsara me kake so ka yi me kake so ka cimma domin idan ba ka tsaya ka zama wayayye ba ka zama a faɗake idon ka biyu to kamin ka ankara duniyar sai ta tafi ta barka yanzu duniyar da ake ciki kamin ka ankara duniyar sai ta maka nisa amma idan za ka tsaya kai planning to a lokacin ne za ka samu nasara wannan ne dalilin da ya sa ko ga bature shi bai karanta wayannan nasosin ba amma yau da gobe sai ta karantar da shi cewa if if you fail to plan then you plan to fail idan dai har kai ka zauna ba kai shiri ba to ka yi wa rashin cin nasara shiri yi wa rashin cin nasara shiri shine rashin daukan mataki domin a ga an samu nasara Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce ku zo hijraku sai Allah madaukin sarki ce fanfiru subatin idan za ku tafi ku kaiwa wato kuna yaki da kafirai za ku kai musu hari Allah ya ce an ba ku zaɓi kuna iya tafiya subatin ai jama'atin wato bataliya bataliya in wannan bataliya ta kama hanya sai wannan bataliya ta biyo daga baya sai wannan bataliya ta biyo daga baya ai subatin ai jama'atin a wuyin firu jami'a ko kuma ku taru gaba ɗaya ku ɗungumu ku yi ƙunar bakin wake kuma sai yadda Allah ya ƙurin kus gaba ɗaya kenan Allah maɗaukin sarki ya ce a nan gurin an ba ku me an ba ku zaɓi sai malamai suka ce amma shugaba shine wanda zai ga yanayin da aka samu kai a ciki wanne ne zai bada nasara a tafi jama'atin ne zai bada nasara ko a tafi jami'a shi ne wanda zai bada nasara ku ga alkur'ani mai girma ya bi musulmi a kasuwa ya koya mana yadda ake kasuwanci ya bi shi a ofis ya koya mana yadda ake shugabanci ya bi shi a masallaci ya koya mana yadda ake sallah ya bi shi gona ya koya masa yadda ake yi bai bashi a nan ba sai da ya bi shi hatta fagen daga domin ya karantar da shi me ya kamata yi wannan shi yake nuna mana cewa islam is a complete way of life islamic religion is a very comprehensive religion addini ne wanda ya shafi komi da komai shi yasa wani bai yahudi ya taba faɗa wa ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin naku yin an bar shi yadda yake ta kawo muku ka'idoji ba ji ba gani wata rana yadda za a shiga ban daki a kashi ma shi zai ce zai gaya muku yadda ake yi sai wannan musulmi ya ce bai hude ya ka riga kama kara wani har an riga an wuce wannan babin da dadewa ce tuni annabi namu har ya karantar da mu ya ce in za mu shiga bandaki mu shiga da kafar dama idan za mu fito wato mu shiga da kafar hagu idan za mu fito mu fito da kafar dama idan mun tsuguna mu ba da karfi akan kafar hagu idan za mu goye wato najasar da muka yi kada mu yi amfani da abin da abinci ne kada mu yi amfani da abin da ke da kaifi ko yake da kurzunu kurzunu wanda zai iya je mana ciwo sannan kada mu yi amfani da kashi domin shi ma kashin abincin aljanu ne babu wani abu da annabi mu bai riga ya karantar da mu ba dangane da yadda ake biyan bukata a bandaki wannan shi zai nuna maka addinin musulunci bambancinsa da sauran me da sauran addinai shi ba addini ne wanda ya takaita a masallaci kawai ake yi ba sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba alarama wa inna minkum laman la yubatti anna fa in asabatkum musibatun qal قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا wato a cikin al'umma ba a rasa munafiki shi yasa an samu munafiki a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a zamanin mumin babi aula daga siffofin da ake gane munafiki da shi shine bai damu da maslahar musulunci gaba da yanta ba shi abin da yake kallo koyaushe shine maslahar karan kansa ba maslahar musulunci da musulmai gaba ɗaya ba wannan yana daga alamun me yana daga alamun munafurci wannan ne dalilin da yasa ga musulunci yana shan wahala a halin yanzu duk sanda za a cutar da musulunci in Allah ya da sai an haɗa kai da wani guda gurbin musulmi da shi za a haɗa kai shi zai bada shawara shi bai da shi zai bada lagu shi zai bada hanyar da za a bi a karya musulunci da musulmi duk sanda ka ga an yi wannan ba a Najeriya kawai ba ko ina a duniya sai ka samu wani tantagariyar munafiki wanda aka yi mai. wanda aka haɗa kai tare da shi Allah ka tsare mu daga shirin munafukai sun yi ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahala annabi ya sha wahala da su kwarai da gaske abun sai da ya zafi mala'ika jibrilu ya zo ya lissafa wa annabi munafukan da ke cikin fadarsa wane munafiki ne wane munafiki ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce ya rasulullah ka nuna mana su mu kashe su a huta annabi ya ce to ai matsalar munafiki kenan kadangaren bakin tulu ne idan an bar shi ya bata ruwa in an kai mai bugu kuma a bugi hada turu to ya za a yi da shi banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kuka gane munafikai ne amma su kafirai suna ganin tare da su muke sallah tare da su muke azumi idan sun ga muna kashe su to kafirai ba za su shigo cikin addinin musulunci ba sai su ce ai Muhammadu sahabban nasa ma baya barin su kashewa yake yi matsalar su kenan in an kashe su a hana kafiri gane addini in an bar su kuma su ci gaba da yi wa musulunci kafar angulu amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kira Kuzaibatul Yamani ya lissafa masa duk munafikan da ke fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma kar ka gaya wa kowa Kuzaibatul Yamani yace an gama shi yasa ake ce masa sahibu sirrin rasulillah shine abokin sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi ta tuntuɓarsa don Allah ka gaya mana yace ba zan tona sirrin annabi ba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya kira shi a lokacin yana khalifa ya ce to yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya duniya saboda haka faɗa mana suwaye burbudin da suka saura yanzu a cikinmu ku zai fatu lemani ya ce ba zan gaya maka ba ya ce to ina haɗa ka da Allah ina cikinsu ko ban cikinsu ku je da magabata ke tsoron cewa kansu munafurci ku zai fatu lemani ya ce haba umar ya za ka zama cikinsu ya ce a'a ni dai ina tambayar ka annabi da ya kirga maka ya sa da sunana ko ba sunana a ciki ya ce yana tabbatar maka annabi bai ce hada kai ba kai baka ciki umar ya daga hannun shi to alhamdulillah na gode wa Allah da ya tsallaka da ni to duk da haka idan an samu mutum ya mutu sai da umar in zai taho sallar jana'iza baya karasawa sai ya tsaya bakin kwana ya labe yana lekawa yana ganin sahabban da suka zo sallar jana'iza in ya ga kuzai fatul yamani ya zo ya ce to wannan ya yi fasin sikiri ne bai da matsala sai na umar sai ya ƙara so sai a yi sallar mai jana'iza tare da shi idan ya jira ya jira ya jira har lokaci ya kure bai ga kuzai fatul yamani ba har za a tara sallah ya ce to ɗayan biyu ko dai uzuri ne ya rike kuzai fatul yamani ko kuma kuzai fatul yamani ya san wannan yana cikin munafakai shi yasa ya ki zuwa sallar jana'izar sa to da ma yuri buka ila ma la buka sai ya sha kwana to shine Allah madaukin sarki ya ce wa inna minkum lallai daga cikin ku akwai waɗanda idan za a je jihadi layubaddi anna ai la yata saqalanna wato za su rinka yin nauyi ba za su fita zuwa wajen jihadi ba wasu malamai suka ce layubaddi anna ai layubaddi anna ghairahum wato za su rinka nauyayen da wasu su za su rinka discouraging din sauran musulmai cewa kada a fita zuwa wajen jihadi kamar yadda abdullahi ibn ubay ibn salul yayi a lokacin da aka fita za a je yakin me a lokacin da za a je yakin uhudu abdullahi ibn ubay ibn salul sai da aka isa wurin da kafirai na hangen musulmai musulmai na hangen kafirai sai ya ce su ba za su shiga cikin wannan jihadin ba ya tattara jama'a sai ya juya sai da ya bari an je gaban abokan gaba domin ya karya zuciyar masu imani wannan shine wa inna minkum laman la yubatti anna lalle daga cikin ku akwai wanda idan za a fita jihadi yake tsayawa ya nauyi ba zai fita ya je ya bada gudunmuwarsa a fagen daga a wajen jihadi ba sai Allah madaukin sarki ya ce irin wannan mutum ga yadda ɗabi'a sai yake fa sabar asabarkum musibatun idan kuka je wajen jihadin nan sai kuka samu jarabawa sai zama an kakashe musulmai da yawa an da musulmai da yawa to shi wannan munafiki wanda dama bai je ba sai ya kama murna a wannan lokaci kala sai rinka cewa qad an amallahu alayya lalle ni kan Allah ya taimake ni na tsallake rijiya ta baya baya illam akum ma akum shahida da ban zama tare da su ni ma na je wajen yakin ba godiya nake yi Allah ya taimake ni ya tseratar da ni sai ya manta asarar da ya ta lada sai ya manta asarar da ya ta falala sai ya manta asarar da ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah baya hada wa mai imani abubuwa guda biyu ƙurar jihadi da hayakin wutar jahannama ba sa haduwa akan mumini dai ya shaƙi ƙurar jihadi to hayaƙin wutar jahannama ko ba zai shake shi ba idan bai shaki ƙurar jihadi ba kuma to sauran ayyuka suna iya tsallakar da shi watakila a lahira amma dai ba za a haɗa masa wato abubuwa guda biyu ba Korar jihadi da me da hayaƙin wutar jahannama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aka shi munafiki idan bai je wajen yaƙi ba wato aka samu musulmai sun sha wahala an kakashe musulmai sai rinka yi wa allah godiya ya ce allah ya taimake shi da ya je shi ma da an rutsa da shi wannan ɗabi'a ce ta munafiki amma masu imani ba haka ɗabi'a su take ba masu imani mazansu da matansu dukkan wata musiba sukan ɗauke ta ƙarama matukar addinin musulunci ya samu nasara an samu wata mata 'yar ƙabilar banu dinar an tafi an je an yi jihadi jihadin nan da aka je an tafi da mahaifinta an tafi da mijinta da yayanta uwa ɗaya uba ɗaya da aka je kuma sai aka samu gaba ɗaya sun yi shahada babu wanda ya dawo wannan baiwar allah sojojin musulunci suna dawowa daga wajen yaƙi maza mata da yara an fita da gudu aje kowace ta taro mijinta yaro ya tarowa ya taro mahaifinsa ita ma ta fita domin ita tana da mijin a fagen dagan tana da uba tana da yaya da tana tafiya sai ta fara cin tuntube da sahabi na farko taro da shi da ta gan shi abinda ta tambaye shi ba ta tambayi babanta ba ba ta tambayi mijinta ba ba ta tambayi yayanta ba abinda ta fara tambaye sa shine kaifa halu rasulillah wani hali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ciki mutumin da ya kalle ta sai ga ya gane ta sai ce allah sarki wance ce ta ce eh ni ce ya ce bari in fara yi miki ta'aziyya mahaifinki ya samu shahada a fagen daga allah ya ji kansa ya gafarta masa ta kalle ta ce to ai ba mahaifina na tambaye ka ba ina tambaye ka kaifa halu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ce allah sarki ya hadda mijinki shi ma an kashe shi a fagen daga ta ce na tambaye ka mijina ina tambayar ka annabi ya labarin annabi nake tambayar ka ya ce allah sarki dan uwanki shi ma ya samu shahada ta ce ma ka ya rajul as'aluka anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa tujibu an abi wa zauji wa akhi man sa'alaka an abi wa zauji wa akhi ta ce kai ka wani irin mutum ne ina tambayar ka labarin annabi kana ban labarin babana da mijina da dan uwana waye tambaye ka labarin su annabi nake tambaye ka labarin shi sai ya ce mata alhamdulillah annabi kan shi kan yana nan lafiya kalau wannan baiwar Allah ta ce alhamdulillah na gode wa Allah sai ta ce a arunihi ku nuna mu annabi ba ta san shi ba shi abin da zai fi baka tausi ba ta taba ganin annabin ba imani ne kawai a cike da ba ta ma san annabin ba ta ce a arunihi ku nuna mun shi sai da aka kawo ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce gashi wannan shine annabi ta fifita shi akan babanta ta fifita shi akan mijinta ta fifita shi akan dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙi a daidai lokacin da ba ta san shi ba shi ya ɗebe su aka je jihadi duk aka kashe su amma bata yi nadama ba bata yi bakin ciki ba bata ji haushin shi ba bata tsane shi ba har yanzu ƙaunar da take masa ƙaruwa ƙaunar ta yi. in banda islam wace al'umma ce take da irin wannan tarihi musulunci kaɗai ke da irin wayannan tana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da gudu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta gaida annabi ta ce ya rasulallah kullu musibatin ba'da kajalal duk wata musifa a duniya in dai kana nan lafiya kalo karama ce mutuwar babanta karamar musiba ce me yasa saboda ta san rayuwar annabi ta fi rayuwar iyayenta amfani shi yasa rasuwar wa'annan duka bai tada mata hankali ba to amma kun ga munafiki shi bayan bai je ba idan an je an sha wahala kuma sai rinka cewa alhamdulillah ni kan Allah ya tsallakar da ni da na je da na ga tsiya to da ban je ba yanzu na ga arziki bai san yanzu ne ya ga tsiya ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كجبت ياسي كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الله يقول ولئن أصابكم فضل من الله amma idan da kuka je sai kuka yi nasara kuka samu ganima yanzu ba kuwa ka kashe ba ko ku kuka samu nasara kuka samu falala daga wajen ubangijinku to wannan munafiki yana zaune sai ji an ce ai an je an yi yaƙi kuma an samu nasara kuma sahabbai sun samu ganima an ɗebo zinari da azurfa an samu kaza an samu kaza kuma sai shiga ɗaki ya fara ciza yatsa Allah ya ce ku kalli irin ɗabi'arsa ka allamta kun baina kuma baina kuma wadda kai ka ce bai da kowace irin alaka ta alkhairi tsakanin sa mawadda soyayya nan guri shine alaka kai za ka dauka cewa ba cikin ku yake ba kai za ka ɗauka shi ma baya yin sallah kai za ka ɗauka shi ma baya azumi kai za ka ɗauka shi ma baya karanta alqur'ani ka allam yakun bainakum wa ma mawadda sai rinka ciza yatsa yana cewa ya ni ya kai tona kuntu ma'ahum ina ma ni ma da ni aka je wannan jihadin fa afuza fawzan azima in rabauta rabo mai girma ni ma in kamfato dukiya in dawo tare da ita kun ga shi yanzu wannan wato iya abin da ya sani shine me duniya iya abin da ya sani shine me za a samu a wannan rayuwa ta duniya idan an je an sha wuya ya ce Allah ya taimake shi kara da bai je ba idan an je an yi nasara an ɗebo ganima ya rinka ciza yatsa yana ina ma aka je da shi domin ya wawuna shi iya tunaninsa nan ne tunaninsa ya dakata Allah ka raba mu da sharrin munafurci wannan ita ce ɗabi'a ta munafiki a koyaushe duk sanda aka zo zai tsaya tsaka tsakiya ya ga ina zai fada idan ya fada yana tare da ku dama ba zai biyo ku ba shi dan kanka tanga ne idan kun samu matsala ya ce to ai dama mu kan dama ba mu shiga cikin harkar ba munafiki kenan idan ba ku samu nasara ba idan kuka samu nasara kuma sai rinka cizo yatsa kuma sai ya sake lallabowa ya dawo yana kokarin ya bada uzuri da an je ayi nasara kuma an dawo haka munafikai za su rinka zuwa ba kunya ba tsoron Allah wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa na bada uzuri wannan yana ya rasulullah mata ta ce ke nakuda to kuma ka san harkar nakuda sai an dan bi a hankali wannan sai dan zagayo ce shi wallahi abin da yasa bai je ba saboda in ya je yana da dabbobi babu wanda zai kiwon su wani ya ce yana da gona in ya tafi ya barta babu mai kula da ita akwai wanda ya rasa ma mai zai ce ya zai ce ya rasulullah ni wallahi abin da ya hana ni zuwa karfin imani ne <laughs> ce domin garin da za mu je mu wa'azin abin na aje a jihadin nan an ba mu labarin 'yan matan garin suna da kyau ni kuma zuciyata tana da rauni ba mamaki in je in ga wata shaidan ya rinjaye ni in yi zina to kuma kaga musulunci bai da ba to don in ƙara kare ƙarfin imani na yanzu wannan uzuri ne wannan ba uzuri ba Allah ka raba mu da munafikan da ke cikin mu mu ma suna nan suna nan ko babu su suna nan shi dai zai samu duniya to musulmai a halakar da ku gaba ɗaya ba da ba ne in dai duniyarsa za ta yi kyau a ɗebe ku a giba a teku ba matsala bane? shi dai kar ya daina samun kuɗi shi dai bukata shi ta biya duk bala'in da zai same ku in dai yana samun kuɗi shi bai da matsala Allah ka raba mu da wannan bala'i ba dai duniya bace a ci gaba da ɗiba a ci gaba ran da ka mutu ranar za a da wata sabuwar motar ran da ka mutu ranar za a fi da sabon plan ran da ka mutu ran da ka mutu ranar za a haifo ta kyakkyawa yarinya da ba kyakkyawa kamar ta duk angorku sai ka mutu sai a haifo ta a ga tsayarka ba duniya ba ce ba abuja ba ce daga sakwato sai abuja bismillah me Allah ya ce a gaba da rama فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة يا دنجلي ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله ما دوكين سركي يتشي فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة waɗanda suke sai da rayuwar duniya su sayi ta lahira an gane ai yi yu'thirunal wato akhira ala duniya suna fifita lahira akan me akan duniya za su iya daukan duniya su bayar Don a basu me don a ba su lahira akwai wanda shi lahira zai dauka ya bada Don a ba shi me Don a ba shi duniya lalatacce munafiki kenan akwai kuma wanda duniyar tasa ce zai haƙura da ita ya yadda duniyarsa ta samu matsala amma saboda lahirarsa ta yi mai ta yi kyau ya yadda Allah ga duniya karbi lahira nake so ka bani Allah ce faluqatil fi sabilillah to irin wayannan su je su jihadi dan Allah inji Allah wayannan su ne masu yin yaki saboda wa saboda Allah madaukakin sarki kuma wallahi an samu wannan cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu irin su suna nan da dama gwagwarmaya suka yi hasse da wannan addini suka yada shi a duniya sun isar da sakon Allah maɗaukakin sarki sun nuna wannan duniyar da ake ciki ba ita ce damuwarsu ba ta cikin ajandarsu shi yasa matasa kullum muke kiran ku kai koyi da matasa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matasan zamanin annabi ba rudu suka shiga ba a su ne karatun alkur'ani mai girma su ne sana'a idan jihadi ya taso su ne masu zuwa su ba addinin musulunci kariya sun zame wa al'umma rahama ba su zame wa al'umma bala'i ba mu yanzu mafi yawan matasa a wannan al'umma tamu a najeriya bala'i suka zame wa al'umma musiba suka zame wa al'umma ko ba haka ba duk musibar da ke samun al'umma musu ke jangolo musu ita da dama daga cikin matasa da ke jangolowa amma matasa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in jaruntaka ne an yi matasa jarumai a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma rahama suka zame wa al'umma lokacin da aka zo ga zotul azab akwai wani kafiri da ake cewa amru ibnu abdiwuddi amru ibnu abdudi shi a tarihin rayuwarsa ba taba samun wanda ya kara da shi bai tafi lahira ba shi a tarihin rayuwarsa gaba daya a rekod dinsa ba taba samun wani dan adam a duniya da ya kara da shi ya kwana a duniya ba shi kaɗai yana iya fada da karti majiya karfi guda ashirin a lokaci daya wani wani kafiri ne makin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makin islam duk da an tona kandak da shi da wasu kaɗan suka ce sai sun tsallaka baka suka samu an san baka wacce ai harbi da kibiya ake tarewa da ita suka samu mashi aka mai da tsinin mashin ta ƙasa aka ɗora bakar a kai domin a rage faɗin wato ramin suka jejjera baka suka jejjera baka da yake ƙwararru ne ya koma da baya da gudu da ya zo ƙafar dokinsa da ta taka kan bakar ya daka tsalle sai gashi ya tsallaka ramin gaba ɗaya ga takobi a hannunsa sahabbai sai dai aka gan shi ya taho a guje na ta da kura yana zuwa ya taka burki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu sahabbai kaɗan da ke tare da shi nan take sai fara yi wa kansa kirari yana wanda ya sani ya san ko ni wane ne man arafani faqad arafani wa man lam arifni fa ana amru ibnu abdiwuddi ce wanda ya sani ya san ni waye wanda bai san wane ne ne ba to ni ne amru ibnu abdiwuddi ya ce hal min mubaris ya ce a cikinku akwai wanda zai iya fitowa mu kara wane mutum in ji mutuwa ita ma wata rana wane ita in ji Allah wallahi sabai ba wani daga har san su ga aljannan nan ya yi tafiya takama da doki ya tada kura ya yi juyi ya sake tambaya halimin mubariz akwai wanda zai iya fitowa single combat mu kara da shi shiru ba wanda ya motsa sai da aliyu yana yaro karami ya matso ya ce ya ce da ni ubarin zahu ya rasulallah ya ce ba ni dama in kara da shi ya rasulallah manzan Allah ya kalli sai da aliyu ya murmushi to yaro ne karami ko shekara 20 bai cika a duniya ba annabi ya kalle shi ya murmushi ya ce mati ina bi hayatika ya ali ya ce jiyar da mu daɗi da rayuwarka ya kai ali jiyar da mu daɗi da rayuwarka ya san ya tura shi mutuwa ne bai da bambanci da sai bai da bambanci da ka ɗaura masa bom ka ingiza shi ba bambanci wannan kafiri ya ƙara takama ya barazana ya ce halamin mubaris sai da aliyu ya sake matsowa ya ce da aliyu katilahu ya rasu da ka ba ni dama in je in yage shi annabi ya kalle shi ya ce mati ina bi hayati sai da suka yi haka da annabi sau bayan na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni aksha an yaqtuluka ya ali ya ce in baka sa abin da yasa na hane na hana ka ba ina jin tsoron kai ya kashe mana kai ne muna da bukata ka yi mana amfani nan gaba ya ce bal ana qatuluhu ya rasulullah sai da ya ce a ni ne zan kashe shi ya rasulullah ba shi ne zai kashe ni ba ba ni dama da ya matsa lamba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka in yaro ya ce zai iya haɗe gatari eh a sake mashi kota in ji malam bahaushe to ba ya ce zai iya haɗe gatari ba to an saka masa kota ana faɗin wannan magana da sayyidina aliyu ya zabura da takobi a hannunsa ko doki bai tsaya nema ba abin da yake nema famishin ya samu da gudu ya fita yana zuwa ya tsaya gaban amru ibn abdul ga katan kafiri akan doki sai na aliyu daga shi sai garkuwa a hannun shi sai takobi ya zo ya tsaya wannan kafir ya leko ya ga wani abu dan kaɗan ya ce man ant kai waye ya ce masa ali ya ce aliyu ne ya kalle shi ya ce aliyu ibn talha <laughs> ya ce aliyu ibn talha ne tunanin sai da aluka ya san wani yaro ne karami magana ma ya taso bata taso ba idan akwai wanda watakila zai dan titirzawa wanda ya san shi kuma ya san jarumi ne shine aliyu ibnu dala sai ce bal aliyu ibnu abi talib ya ce aliyu dan abi talib ne sai dariya ya ce koma gida ka je ka fada wa manyanka ba kai idan na a daure kashi ko a bata igiya kai idan na bata takobi na da jininka to riban me nace ci yau na bata takobi kawai za je ka Allah ya bada tsawon kwana je ka ce a turo wani wanda za a iya karawa da shi sai na aliyu ya ce ni aka turo kuma ni ne za a kara da ni ƙarshe amru ibn abdudin sai ke kallon abin kamar tatsuniya da sai na aliyu ya buga ya buga yaƙin nan kafirin nan yaƙe shi yaƙi sai wata dabara sai ta faɗo mashi sai ce ya kai amru ibn abdudin mu yara ƙanana an ba mu tarihinka Tarihin ka na farko ba a taba yaki da kai aka kara da kai aka yi nasara ba ya ce wannan gaskiya aka gaya muku ya ce labari na biyu da aka bamu a kanka a rayuwarka ba a taba baka zaɓin abubuwa guda biyu ba sai ka zaɓi ɗaya hirin a mutu amma za ka zaɓi ɗaya ciki ya ce kwarai ba a taba ne ba an ce a daka ko a niƙa sai in ce a niƙa in an ce a gasa ko a soya sai in ce a gasa kun san da dahuwa da suya duk labarin wuta suka ji ba su ganta ba ko su ganta waye ganta gashi shi ya ganta tsirara sai ce to ni zan kira ka zuwa ga abubuwa guda biyu sai ka zabi daya a ciki wasu abubuwa ne guda biyu ya ce ka zaba abu na farko shi ne antuslim ka musulunta ya ce a wuce wannan shi wani mara bata lokaci a kan shi abu ne da ba zai yi ba ya ce to idan ba za ka musulunta ba to sai ka yaƙe ni sai mu kara da wannan cikin biyu dole ka zabi daya to wannan abu da ya bata wa Ibn Abdul rai sai gabar ya kammala da wannan domin a ci gaba da harka zai bata mai lokaci da ya daka tsalle daga kan doki don bai kamata ya yaƙe shi yana kan doki shi yana ƙasa ba yana gaba mai adalci ba saboda haka da ya daka tsalle daga kan doki ya diro yana dirkowa da ya juyo sai ya sa takobin shi ya sa da kan dokin nashi dokin ya faɗi rigijin ƙasa waya nuna cewa yanzu a kafa zai rinka yin yaƙi tunda da kafa ake zuwa saboda shi jarumi ne bai kamata yana kan doki suna kasa ba kamar kana da atilare ne kace zaka kara da wanda yake da yake 47 kai kuma ka shiga cikin atilare amma masa adalci kai kana can boye to haka wanda yake kan doki kana yan zungure zungure shi daga can sama sai bugo ka to a lokacin yana isowa a fusace da ya daga takobi ya kai wa sayyidina aliyu sara sayyidina aliyu ya duka ya daga baka da ya sari baka sai raba ta biyu abin nan garkuwa abin da harbo kibiya ake tare ake tarewa garkuwa ina fata an fahimci wannan na dazu nake cewa an sa mashi da baka nace kore da garkuwa a ba baka ba garkuwa ina fata an fahimci wannan a can din ma garkuwa nake nema nace baka garkuwa da ya sare shi garkuwa sai raba ta biyu garkuwa ta fata dorina ce amma sara ɗaya saboda ƙarfin bala'i ya tsaga ta to yanzu 'yan garkuwan ma babu wai suna wani zaɓe ya tinke to ya zai yi to sai allah ya bashi wata fikira sai bullo da dabara ta, zilliya da gociya da an kawo masa sara sai ya goce ta nan in an kawo sara nan ya daka ya tsallaka ta nan in an saro ta nan ya tumbulin ya fada ta nan idan an haka suka rinka yi a filin wanda zai iya karewa ya kare kamin ai haka kura ta turrike a wurin gaba daya suna cikin ƙura ba mai ganin su sai dai a ji kara kakam idan takobi da takobi sun samu haduwa sahabbai kowa ya yi shiru kamar ɗora mai tsuntsu a kai an ce yin motsa zai tashi ana jira a ji ikon Allah can a cikin ƙura ba a ganin su sai na aliyu da Allah ya bashi sa'a da ya daka tsalle sai ya dirka akan wuyan Amr ibn Abdulwuddin yana daga wata wukarsa sai ya daka masa a wuya sai ta huda shi zuwa zuciya sai aka ji wata ƙara rigijin amfani a ƙasa ana jin wannan ƙara rikicin an faɗi a ƙasa annabi da sahabbai duk sai aka miƙe tsaye ana jira a ga me ke faruwa dan ba a gare su sai aka ji sayyidina aliyu ya ce Allahu akbar ai ana jin wannan kabara nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce Allahu akbar annabi yana yin kabara sahabbai suka ce Allahu akbar kai ni ma na ce Allahu akbar falukatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata duniya dunya bil akhirah majza ibnu amr lokacin da suka tafi aka tura su bude wani gari abin nan abin nan a nan Saur a thawr as-sudusi a lokacin da aka tura su su je su bude wani gari kusan me yake faruwa garin a kewaye yake da ganuwa sahabbai suka zo aka zauna a bakin ganuwa an rasa ya za a shiga daga kan katanga kuma ake harbin sahabbai da kibiya an san kibiya a harbi wannan a harbi wannan a harbi wannan ƙarshe suka rasa yadda za su yi da Allah ya kawo ranar da za a bude ɗaya daga cikin mutanen garin sai Allah ya sa ya musulunta ka ji wani iko na Allah amma sai ya ɓoye musuluncinsa sai ya samu wata hanya ya biyo ya zo samu komanda ya ce to ni na musulunta in kuka tsaya nan gurin sai dai ku ƙare Ku kun ce ba za ku tafi ba ba yadda za ku iya shiga garin sai kashe ku ake abincin ku ya fara karewa akwai barauniyar hanya da ake bi a shiga garin amma bayan garin ruwa ne sai an samu waɗanda suka iya suka iya ruwa suka iya linkaya yadda za a iya keto wannan ruwan a iso ta inda wannan kofa take a iya shiga aka ce to a zabi waɗanda za za a tura kai ba ka iya linkaya a ruwa ce eh na iya ce to da auna kai bai ce ni na fada ruwa gaskiya kamar an jefa dutse a ce to kuma daga nan <laughs> aka ware wata yadda tawaga sun iya linkaya sai aka sanya wato majza ibnu sau aka sanya shi aka ce jagorance ta suka kama hanya suka je suka shiga cikin ruwa tun da magariba linkaya suke ba su kai bakin ganuwa ba sai da alfijir ya fito da ya waiwaya sai ya ga biyu bisa uku na jama'a da ya dauko sun gaji da linkaya sun nutse a ruwan sun halaka saura ɗaya bisa uku ya samu tsallakawa da su amma haka suka shigo da asuba garin suka taho bakin gate da suka zo bakin gate suka samu masu gadi aka rinka ɗauki ba daɗi allah ya ba su nasara suka gama da masu gadi suka buɗe gate din garin musulmai suka shiga cikin garin kuma aka buɗe garin a wannan lokaci a wannan rana majza'a ta hanyar single combat ya karanta ya kara da mutum ɗari a turo wannan sai an zabi jarumin da aka yi da shi a buɗe musu fili su kara ya sare kan shi ya ce a turo wani a turo wani a basu fili su biyu ya sare kan shi a turo wani sai da ya sare kan mutum ɗari shi kadai saboda jarumtaka irin ta magaba Khalid ibn Walid sun taba zuwa za su buɗe wani gari an rasa yadda za a yi ƙarshe sarkin garin sai ya fito ya ce a nuna masa shugaban tawagar sahabbai Khalid ibn Walid sai taho suka zo suka zauna ce to kun ce addinin ku addinin gaskiya ne eh to cikin biyu ku zaɓi ɗaya. ga fauzin mun shiryo daga cikin gida guba ce ba taba samun wanda ya sha wannan bai mutu ba in addinin ko addinin gaskiya ne gashi ka sha idan ka sha baka mutu ba ba bukata a yaki ma gaba ɗaya zamu musulunta in kuma ka mutu to mun san abin da ku ƙarya ne sai mu ci gaba da karawa da sauran kadara kai ne komandan zaka sha <laughs> kusa mai kala ibn walid yayi ya ce a bashi ya sha aka bashi ya shanye tun da ya zo duniya bai taba jin lahiya kamar ranar ba mai martaba ya ce yi ayan gama mai martaba sai shigo cikin addinin musulunci daga nan mafi yawan garin su ga musulunta shine falukatil fi sabilillahi allazina yashruna runar ad duniya bil akira Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah wanda wato yayi yaki saboda Allah fayuqtal aka kashe shi au ya galib ko ya samu nasara Allah ya ce fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu zamu bashi lada mai yawa to duk lokacin da aka karanta ayoyi na jihadi alqur'ani mai girma yahudawa da waɗanda ba musulmai ba da makiyan musulunci sai su soki addinin musulunci sai su ce to ai dama addinin musulunci addinin ta'addanci ne ai dama addinin musulunci da takobi aka yada shi wannan ba gaskiya bane idan an samu wani yayi yi ta'addanci ko da musulmi ne kada ku fassara ta'addanci ne da musulunci ba musulunci ne ya sa shi ba ba musulunci ne mai ba ya sa shi ba kafiri bai ji ba bai gani ba babu inda musulunci ya ce ka kashe shi ba inda musulunci ya ce ka kashe shi manzan Allah ya ce wanda ya kashe kafiri zimmi in kiyama ta tsaya ba da kafirin za su yi shari'a ba annabi ne zai yi ƙara musulmin da kansa a gaban kotun Allah ranar tashin alkiyama saboda haka islam ba da ƙarfi ne aka yada shi ba duka yaƙe-yaƙen da musulunci ya yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam iya rayuwarsa har ya bar duniya duk yaƙe-yaƙen da ya ko dai yaƙi ne na an kawo musulunci hari musulunci na son kare kansa ko an yi alkawari da kafirai sun saba alkawarin sun ci amanar musulmi musulunci ya kai musu yaƙi amma haka kawai musulunci bai taɓa kai musu yaƙi ba shi musulunci ya fi bukata a zauna lafiya kun san me yasa yake so a zauna lafiya saboda da'awar ta fi tafiya da gaugawa lokacin da aka yi sulhu biya. shekara ɗaya da aka yi ba a yaƙi ba wayanda suka musulunta a wannan shekarar sun fi yawa fiye da wayanda suka musulunta a shekara goma sha biyar da suka wuce daga aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suka musulunta a shekara ɗaya saboda musulunci ya fi son ana zaune lafiya a lokacin ne addinin musulunci ya fi yaduwa su ma waɗanda ba musulmai ba idan ana magana yaƙe-yaƙe da kashe-kashe ne su ma sun yi ko ba su yi ba amma mun kira su 'yan ta'adda su suka yaƙin duniya da ɗaya mutum miliyan nawa kai suwa suka yakin duniya na biyu mutum miliyan da aka suwa suka jefa bom a nagasaki a kasar japan mutum miliyan nawa aka kashi eh mutum nawa banda allah ba wanda ya san su gari guda ne aka sako masa bom sai da aka babbake gari ba musulmi ne suka yi ba suwa suka yi su ne suka yi ba mu ne muka yi ba ba musulmi ne suka yi ba kenan hitler ya yi ta'addanci allah kada ya san da ya kashe a duniya musulmi ne ba musulmi ba ne har yanzu ba a cewa 'yan jamani 'yan ta'adda saboda ɗan ƙasar su ne wannan ta'adda a shi musulunci abin da zai baka mamaki ya ma fi haɗuwa inda ake zaune lafiya yanzu ƙasar indonesia duk duniya ba ƙasar da ke da yawan musulmai kamar ƙasar indonesia kuma ita ce kasar da ba taba jihadi a kasar ba ba taba mai ba ba taba jihadi ba yanzu muke magana sai na ya kira da amru ibnu abduwuddin kafirai ne suka baro garin su suka zo garin musulmai suka ce ba su yadda musulman su yi musulunci ba an kore su daga mahaifarsu sun haƙura sun ban mahaifarsu sun koma wani gari yan uwansu sun karɓe su mutum ya baro dukiyarsa ya baro komi an ƙare an ƙwace ya dawo don ya bauta wa Allah nan ma an ce ba a yadda ba an biyo shi an ce sai a kashe shi ya tura rami ya kewaye garin da ka a shigo an tsallako rami to me ya saurayi shi ne dan ta'adda ko wanda ya taho ne dan ta'adda wanda ya taho shi ne me shi ne dan ta'adda to a lokacin ne musulmi yake nuna wa duniya jaruntakarsa yake nuna wa duniya cewa shi ba menene ba ba matsoraci ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana cewa kada ku yi addu'a ku ce Allah ya kawo yaki in gaji mutum na cewa Allah ya kawo yaki wawa ne bai san me yake cewa yaki ba in ya san bala'in yaƙi ba zai nemi yaƙi da kanshi ba amma idan kafirai ne suka koro sun ganku cikin zaman lafiya ba kuwa san taɓa su su kuma suka nemi su auka muku su ƙuntata muku to a wannan lokaci ne annabi ya ce ku yi haƙuri ku tsaya a kara Allah zai baku nasara an gane falasafar musulunci saboda haka musulunci ba addini ne na me ba ba addini ne ta'addanci ba ba addini ne na kashe wanda bai ji ba bai gani ba wani abu da ya faru a kano bara wai yara ne kawai aka ba su kuri su je su kashe wani kuma aka nuna musu shi mai fara riga can a masallaci kawai suka taho kamin su iso wasu mutum biyu masu fara riga sun kara jeruwa da wannan da suka zo suka rasa wanne ne a cikin suka harbe su duka duka ukun suka bindige su kuma cikin taimakon Allah aka kama su aka samu wani ne ya yi sponsor din su je su kaga wannan ai akwai rashin sanin addini a ciki Shi ne maganar da manzo Allah sallallahu alaihi cewa kamin kiyama ta tsaya sai an kai matsayin da za a yi kisa wanda ya kisan shi kansa bai san dan me ya kisan ba wanda aka kashe ma bai san dan me aka kashe shi ba Allah ka tsamar da al'umma mu daga wannan bala'i da ake ciki saboda haka matasa ku ji tsoron Allah ku gyara halayenku ku rinka kusantar malaman sunna su za su dora ku akan abin da yake daidai su za su kau da ku daga akan abin da ya saba wa ka'idoji na shari'ar musulunci Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Allah madaukin sarki yana magana da masu imani yace wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah ku tsaya ku ji falsafar jihadi a musulunci Allah ya ce me zai hana ku kuyi yaki domin daga addinin Allah wal mustad'afina min rijali wan nisa'i wal wildan dan me ba za ku yi yaki ku yi jihadi domin ceto masu rauni a cikin mazaje da masu rauni mata da yara ƙanana wayanda aka baro su a makka kafiran makka sai azabtar da su suke suna can ba su da makoma ba san inda za su sa kansu ba ana gana musu azaba akwai waɗanda za a shimfiɗa garwashin wuta a ɗauko su a tuɓe musu riga a kwantar da su kan garwashin wutan irin su kabab ibn arat ruwa na bala'i na ciwo da ke zuba daga jikinsu shi zai kashe garwashin wutar sai da ya kai ga ya taba da rigarsa bayansa gaba daya a babbake tabo ne gaba daya bayan baki kirin saboda azabar da aka yi masa lokacin da yake maka bilal a da shi daji cikin yashi yashi irin na makka wannan ya dau zafi ka ɗabi ruwa ka sa gwangwani ka ɗora sai ka sa lipton ya zama shayi amma sai an tube masa riga a kwantar da shi kan wannan yashi a ɗauko ƙaton dutse a ɗora masa a ce sai ya kafircewa addinin shi a ce sai ka kafirce wa Allah shi kuma ce ahadun ahadun fardun saman haka aka rinka azabtar da su mata ba a basu ba yara ƙanana ba a basu ba ana azabtar da su ana gasa musu azaba an rike su an hana su su hijira su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ne a garin su an ce ba a yi dakwai addini a garin ba sun ce mun ji bari mu bar garin mu koma wani wuri an ce ba mu yadda ku bar garin ba sai dai ku zauna mu ci gaba da gasa ku muna azabtar da ku yanzu wannan ya kamata a yi jihadi ko bai kamata a yi jihadi ba idan aka yi jihadi domin ceton wa'annan ta'addanci aka yi wa ya fara zalunci kenan yaƙi ne na kwato 'yancin masu rauni kenan duk inda ka ji jihadi jihadi yaƙi ne na hana zalunci ba yaƙi ne na amore ba ba yaƙi ne na kan mai uwa da wabi ba ba yaƙi ne na in kashe wanda daga dama ba ba yaƙi ne na dasa bom da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba da mai sallah da mara sallah duk a halakar da su ba shi ne ake cewa jihadi ba jihadi yaƙi ne na ceton masu launi da ake azabtar da su shi ne wa malakum la na fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waɗanda suna can makka ana gana musu azaba in ji Allah suna ta addu'a suna ya Allah ka fidda mu daga wannan gari mutanen garin azzalumai ne zalunta mu suke ya Allah ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan gari Allah ya ce dan me ba za ku yi jihadi saboda ceto wayannan bayin Allah ba suna addu'a suna waje Allah na min ladunka waliya ya Allah ka sama mana wani majibinci wanda zai damu da damuwar da muke ciki waje Allah na min ladunka nasira ya Allah ka sama mana mai taimako wanda zai zo ya cece mu ya fidda mu daga wannan kangi da muke ciki Allah ya ce ya ku masu imani dan me ba za ku yi jihadi domin ku ceto wayannan ba ashe kun ji falsafar jihadi a musulunci yaƙi ne na hana zalunci ba yaƙi ne na zalunci ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me a gaba larama الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله نعم والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت مما سيماني ذا سيالة رما يقاتلوا أولياء الشيطان واي إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله ما مدوكين سركيسي الذين آمنوا waɗanda suka imani masu imani yuqatiluna fi sabilillah so suna yin yaƙi ne domin wato daga addinin Allah ku kalli Khalid ibn wali ko a zamanin jahiliya ko a zamanin musulunci shi ba taɓa samu sanda ya ji tsoro a bakin daga ba ya kai matsayin da duk duniyar kafirci sai da tara zara da shi amma kun sai na Khalid ibn da ya rasu akan garin shi a ina akan garin shi yana kwance kan gado yana ta kuka yana ya Allah zaka bane mutunan nan duk rikicin da na shiga duk furmutsa furmutsar da aka yi Allah ba kashe ne a can ba ka kashe a akan gado Allah ya yi wannan ya nuna mutanen duniya ba jihadi ne yake hana ka yawan kwana ba wanda Allah ya kaddara zai mutu zai me zai mutu wanda zai rayu zai yi me ba ku gani wani sai sha farfesu ya mutu ko ku taba gani ba farfesu ya sha wani sabo amarya zai ashe dakon cutar kanjamau ce ya taba ya taba bala'i ya mutu wani ya alkafura a fly over ya mutu akwai wanda matar ta kawo ya gama kwalliya zai tafi ta kasuwa ya ce ta kawo masa ruwa ya sha ta bude firij ta dauko roba faro ta miƙo alhaji gashi ta ji shiru alhaji kada ya bace ya dauke ka tana girgiza ya fadi mala'ika mutuwa har ya gama operation sai Allah ya ga dama ake mutuwa in Allah bai ga dama ba za ka mai ba ba za ka mutu daga cikin mutanen da nake bada misalin su akwai mai martaba sarkin kaltungo injiniya ne yana nan da ransa a rayuwarsa ya yi hatsari da jirgin sama sau biyar pilot ne direban jirgin sama sau biyar yana wo alkafura daga sanadin samaniya da jirgin sama zuwa kara kuma yana nan yana nan yanzu haka ko da suwan mai martaba sarkin gombe mun je ta'aziyya shi ya karbi yake karban tawaga yana nan da ransa injiniya ne alhaji salim muhammad yana nan sau biyar yana accident da jirgin sama ta rikito a mutu shi Allah ya ce tashi Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah masu imani su in za su jihadi suna yi ne a cikin hanyar Allah wallazina kafaru kafirai kuma yuqatiluna fi sabilil dagut su kuma suna yin yaki ne saboda kare shedan saboda ba shedan goyon baya cikin hanyar shedan suke yin jihadi to duk wanda ya jihadi ba cikin hanyar Allah ba dole jihadin ya zama cikin hanyar shedan wannan shine aikin kafirai sai Allah ya ce to tunda abin ya zama ka faqatilu awliya ash-shaytan Allah ya ce ku haɗu ku yaƙi waliyan shaytan inna kai da shaytan lalle makircin shaytan inji Allah kana da'ifa mai rauni ne inji Allah madaukin sarki da wannan ne malamai suka ce makircin mace ya fi hatsari fiye da makircin shaidan ko makircin mace ya hatsari domin da Allah ya zo magana makircin mata a suratu Yusuf sai ce inna kai da kunna inna kai da kunna azim Allah ya ce inna kai da kunna lalle makircin ku kuma ta azim mai girma ne inji Allah amma da ya zo wajen makircin shedan kuma sai ce inna kai da shedani kana da'ifa lalle makircin shedan sai ce mai menene mai rauni ne shi yasa mace ta shirya wani makircin shedan ma sai ya bada fili ya ce ranke ya dade yawa majesty shi da kansa me yasa Allah madaukin sarki ya ce inna kai da shaidani kana da'ifa makircin shaidan a bisa kashin karan kansa ma mai rauni ne balle a kwatanta shi da tanadin da Allah madaukin sarki domin kare bayinsa masu imani shi yasa shi tanadin Allah madaukin sarkin ba a ma ambace shi ba sai aka bada labarin na shaidan din kawai saboda ba su kai a hada su guda biyu ba duk da cewa an ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilish shaitan to yayin da aka faɗi kaidu shaidan a nan gudun ya kamata shi kuma Allah faɗi a kaidin sa yake to kaidin shaidan bai kai a kwatanta shi da dabara irin ta Allah ta karya abokin gaba ta karya maki bai kai a kwatanta da wannan ba shi yasa sai aka ambaci kaidi na shaidan shi kadai sai ba ambaci shi kuma Allah madaukin sarki irin tanadin shi ba da wannan yake nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yana da hanyoyin da zai karya dukkan mai kokarin yayi fada ko yayi gaba ko ya karya addinin shi Allah ka gafarta mana da wannan ne yasa kullum ku masu imani ku tsaya ku ga cewa kun gyara tsakaninku da Allah ku gyara tsakaninku da Allah idan tsakaninku da Allah ya kyau to rayuwa a duniya ba matsala ba ce barin duniya duka ba matsala ba matukar an kiyaye dokokin Allah an bi Allah to mutuwa ba matsala ce a wajen ku ba duk matsalar mutuwa da kuke ji ana faɗa da matsalar kabari da tashin alkiyama duka idan an yi rashin sa'a sun cin maka ba imani ne sun cin maka kana saba wa Allah madaukin sarki sun cin maka kana fito na fito da Allah madaukin sarki to a daidai wannan lokacin ne zaka samu kanka a wannan amma in ba haka ba sai ta zama nasara ne a gare ka ya za ku gane wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da musabu ibn Umair aka kashe shi a yakin Uhud me yasa aka kashe musabu ibn Umair saboda yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kafirai sun rinka kai mai hari sun dauka annabi ne kashe shi da suka yi yana daga abin da yasa suka rinka yada sun kashe manzan Allah a lokacin da ake yakin hudu. ba san cewa ba annabi ne suka kashe ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zo ya tsaya kan gawar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kuka dan ya nuna wa mutane cewa wanda ya mutu akan hanyar Allah rayayye ne ba asara yi ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yake cewa ashhadu anna haula'i shuhada'un inda Allah yawmal na shaida waɗannan da ke kwance shahidai ne a wajen Allah a ranar tashin alkiyama sai annabi ya ce ituhum wa zuruhum wa sallimu alaihim fa wallazi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim ahadun minkum ila yawmil qiyamati illa raddu alaihi salam manzon Allah ya ce ku je ku rinka kai musu ziyara ku rinka yi musu sallama in kuka je annabi ya ce na rantse da wanda raina ke hannun shi babu wani a cikinku da zai yi wa shuhada uhudin sallama daga yanzu har kiyama ta tsaya sai Allah ya dawo musu da sun an samu ku sallama kenan sun mutu sun mutu amma wata irin rayuwa suke a wajen Allah su rayu ne duk sanda kuka je kuka yi musu sallama sai sun an samu ku sallama a wannan lokaci wannan ne yasa bayan shekara arba'in da yin yakin uhudu an yi wani mamakon ruwa a garin madina ruwa ya ci gari har ya ci makabarta mutane suka je ana ceton gawawwakin shahidai da ke cikin wannan makabartar ta uhudu aka samu ruwa ya tona gawar amur ibn jamu shi ma a nan yakin hudu ne allah maɗaukin sarki ya ba azurta shi da shahada wallahi aka samu gawar amur ibn jamu gawar shekarar ta arba'in amma in kaga ga gawar zaka ɗauka a ranar ya mutu in ka kalli fuskar sai kamar murmushi yake yi in ka taba jikinsa hada dumi dumin mutuwa bai mai sanyi ba shekarar gawa arba'in amma tana nan yadda take allah ya tsare ta wannan shi yake nuna maka yadda allah yake tsara bayinsa da kwarai saboda haka ba mutuwa ce matsala ba ka mutu da imani ka mutu a kan hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ko da sunan addini ka kashe kanka idan ba kan shari'ar musulunci ba to abin da ake so a samu ba a samu ba an gudu ba a tsira ba Allah ka gafarta mana da wannan nake cewa Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah